Taken rahoton na bana dai shine sa ido wajen ganin illar da ke tattare da ɗaukar ciki ko juna biyun da ba a shirya masa ba kuma cikin binciken da aka gudanar kashi talatin zuwa arba'in na mace-macen mata masu ciki ko juna biyu da ake samu na faruwa ne sakamakon ɗaukar cikin da ba a shirya ba yanayin da aka kwatanta a matsayin mafi muni da mata ke shiga. Honorable Nasir Isa Kwara shine shugaban hukumar kula da yawan jama'a ta Najeriya. Abu ne da ke faruwa kuma yana da karuwa. Sai ka ga a wai gari yarinya yarinya tana makaranta ta yi ciki ko kuma wani lokaci a yi mata fyaɗe sai ta yi ciki wannan ‘ya'ya da ake fitowa da su ta wannan hanya karuwa suke kuma ba a yi shiri ba kafin a ce za a haife su so sai ga ya zama illa ga ita mace ko yarinya da ta yi kawo wannan ɗaki duniya wani lokaci wanda ya mata gujewa zai sai a bata da wahala wani kuma lokaci garin haihuwa ko ta mutu ko kuma ɗan ya mutu. Kuma UNFPA ta bayyana cewa a duk shekaru shekara ana samun mata miliyan 121 da ke ɗaukar ciki da ba a shirya masa ba. Kuma daga ciki, Najeriya na da kimanin mata miliyan biyu da ɗigo biyar an kuma danganta auren wuri da auren dole. Da da fyaɗe da ake wa mata da kuma rashin ilimi da talauci daga cikin abubuwan da ke taka rawa wajen haifar da wannan matsalar. Kamar yadda Kori Muhammad Habib wakiliyar hukumar UNFPA ta bayyana. Ai ba kowane yaro da aka haifa ko mace ta haifa ne. Eh da shiri da niyya da kuma taso ba. akwai wanda za a ce na haifi yaya hudu na biyar din tsautsayi ne ya biyo shi to shi ma a ne intended din yake ciki to ina in kawo kusa gida ina wannan yan mata da boko haram suka kwashe su suka je suka zo da juna biyu su ma suna cikin an intended mata sukan sha wahala domin ba macen da za ta taso ta ce eh ta fuskanci duniya ta ce ni fa ina so in dakatar da aihuwa na tashin hankali yayi yawa a duniya mata su suka fi shan wahala kuma a cikin wannan matsalar shi yasa aka ce to wai in an duba a cikin tashin hankali mata su ake bari cikin jidali a cikin jidalin kuma yanzu a kan tashin hankalin sai a ce an yi wa mata fyaɗe shine aka duba shine matsala da ba a taɗin shi sin da an siyin kana gani amma kuma in ba ka kura idanu ba ba ka hango wannan an intended da yanzu ke faruwa kuma shi ya fi komai yawa aka ce kashi uku mata uku ɗaya a cikin kowace uku hakan yana faruwa mata ko kuma ya faru kowane mataki gwamnatin Najeriya ta sa a gaba don tunkarar wannan matsalar ministan harkokin mata ta Najeriya Den Pauline Talin ta ce sai da haɗin kai za a shawo kan kan wannan matsalar halin da ake ciki yana bukatan kowa da kowa ya tashi a tsaye mun kai kuka wa majalisa mun kai kuka wa shugabannin addini da masu angwanni su taimaka a waye da kan iyalai dole ne mazaje su gane cewa ba daidai ne a kawo ɗan da ba a bukata bai kamata a yi ta aihuwa ba tsari ba ya'ya albarka ne amma in za ka kaɗa a duniya da ba za ka kula da shi ka sa shi a makaranta ka shi da shi ba ba amfani ma a kawo ɗan da zai zo ya sha wahala a duniya Ya'yan da muke gani a titi ba daidai ba ne ɗa ya kamata ya samu ƙauna ya samu kula a cikin gida a sa shi a makaranta ya ci abincin da zai rayu yadda ya kamata amma a haifi ɗa da ba za a iya shi da shi ba ba su a sa shi a makaranta ba wannan ma zunubi ne a gaban Allah mata da 'yan mata a Najeriya dai suke wakiltar kusan rabin al'ummar ƙasar da adadin su ya zarce miliyan 210 Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.